Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Bar mu da saduwa kuma mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda muke karanta muku zafafan littattafan hausa na shahararrun marubuta don ya faɗakar da ku ya kuma nishaɗantar da ku masu sauraro. da cikin tashar mu mai farin jini kuma lamba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda ni na Nabila Aliyu Tudun Wada zan jagoranci shirin. A yau muna tafa da sabon littafin da zai ƙayatar da ku masu sauraro mai suna Bakon Al'amari na Hadiza Adamu Shitu, Mrs. Nuhu na Marwa. masu sauraro a mun kwana ne a inda salma take cusa kanta ga imam wanda kuma ta ga wulakanci a tattare da shi bai mata tarbar arziki ba wanda kuma hakan ya bakanta mata rai sai dai kuma kaunar ta sabbata bar kaunar ta sabbata ragu daga zuciyarta ba kuma ta kudirta a ranta za ta ci gaba da cusa kanta a gare shi wanda sai ta sa ya so ta tamkar ya zautu da kuma wannan tunani ne na zuciyar ita salma shi kuma a nasa bangaren imam da ƙyar ya ringa yaƙi da zuciyarsa har ya kori shaidanin da yake hasko mas jikin nata domin shi ma ya tafi a tunaninta a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora wani yammaci bayan sun fito daga test ɗin english suna zaune shi da wani abokinsa mujahid alhassan suna taɓa hira yadda test ɗin ta yi sauki rukai ya ce ta hango su ko ta yi da sauri ta ɗauko leman da ta siyo har guda biyu ta nufo inda suke tana zuwa ta yi musu sallama sannan ta soma ajiye leman akan tebur ɗin da suke suna ɗan gaisawa da mujahid amma ba su taɓa zama tare da shi ba ganin inda ta zo yanzu ta zauna ya sa shi rawar jiki yana tunanin roki na ji da kanta mutuka ita kanta ta rasa yadda da aka yi kullum zuciya take ruruwa da kaunar imam ko da ita ta koma bata iya sukuni burin ta kawai gari ya waye su haɗu duk da gaisuwa bata taba shiga tsakanin su ba da wannan damar kadai take ganin za ta samu su kulla alaka ko da ta abokantaka ce ita da imam din ta san cewa kawaye da dama za su san ita da su ruwa ba an kwando bane yadda ta iya shiga zuciyar mazaje ta sarrafa su duk tsaurin su tana ajiye lemukan imam ya miƙe ya kwashe mukullin motarsa da waya yana cewa idan ka ga mama haɗa anjima ba wanda ya iya magana banda ido da suka bi shi da shi har yayi nisa sosai yanta ta sauke jiya zuciya gayan nan fa wajen shi na zo amma dubu yanda ya tafi yana wani haɗarai rai tamkar ba namiji ba mujahid ya yi murmushi ya ce muskilanci ne kawai ni ban san abin da mata suka yi masa ba kamar ma ya tsane su duka cikin bacin ran ya ta ce dube ni mujahid menene na rasa da har ban ishi imam kallo ba mujahid ya yi saurin cewa babu ruki ko cikin dubu kamar ki sai an tara amma ki gane baki ke kaɗai yake ma haka ba wasalin ma ni ban taɓa ganin wata yarinyar da yake ma magana ba duk da ba wai yan department ɗin mu kaɗai ba da yawa yan mata na kai masa hari ni kaina abin na bani haushi sukul ko life ne fa gashi kamar waye ne amma ina ta ɗan yi murmushi ta ce ka bar shi kawai in dai ni ce zai zo hannuna kai dai kawai ba ni nambarsa ya dafa kai tare da fito da ido ba ni da nambarsa zan da yi miki sa imam yana cikin tafiya ya ji ana cewa he Eh Malik, da saurinsa ya juya saboda sunan da friend ɗinsa ke kiransa kenan. Khalid Muhammad ne yana ƙarasowa suka haɗa hannu yana cewa wai ina ka shige ne tun ɗazu nake neman ka ba kuma wani nisa na yi ba muna tare da Mujahid. Yan matan shi ne naga za su fara cika wajen shi yasa na taso na bar su. Khalid yayi dariya ce aha ba ka san ba zan yi masa ƙarya ba kai da shi sarakan mata ne duk inda kuke suna wajen. Khalid yayi murmushi ya ce duk yan matan mu ai ba mu kama kafar ka ba. Imam yayi masa wani irin kallon mamaki shi kam ya gyara gyara tsayuwa kana ya ce of course imam imam duk yarinyar da ke ji da kanta burinta imam ne amma duk haushinsu su kake ji su kaɗai dan ban ma san suna yi ba gaskiya dai ka zaɓi wadda kake so ka raba kanka da jidali musamman salma yar gidan minista ai ta ce fa wallahi kun yi bala'in dacewa da juna gashi tana masifar sanka kullum sai ta yi min magiyar akan in bata nan ba ɗinka yau dai na gaji da naci na bata imam ya rufe ido yana zazzaga wa khalid masifa akan me ya bata nambar sa suna tsaka da wannan rigimar mujahid ya same su yana jin abin da ya haɗa faɗan ya ce to ita kanta ruki saboda kai ta zo inda muke amma ka tafi ka barta shin wai imam i tambaye ka mana ko baka da lafiya ne gaskiya wannan tsanar matan akwai dalili duk da ran imam a ɓace yake bai san lokacin da ya dariya ba ya yi mai isarsa sannan ya dafa kafaɗar mujahid ya ce abokina lafiya nake garau tausayinsu ne kaɗai yake hana ni sauraron su da ku kanku matsayinku na abokaina daga nan ya juya ya ci gaba da tafiya gaba ɗaya ya ji baya son zama a cikin su kullum gashi ba shi da damar zama waje ɗaya da ya zauna za a samu wanda ya zo kusa da shi ya zauna wannan ma baiwarsa ce gashi kuma za su daɗa shiga test nan da minti talatin don haka yanke shawarar komawa cikin motar sai kunni AC ya rungumi sitiyari misalin karfe 11 shirin kwanciya ya ji test ya shigo wayarsa yana bude test din ya ga an rubuta I love you more than I can say Salma ce ya wurgar da wayar kan gadonsa koyin gurin ta amsa bai yi ba har barci ya dauke shi duk da bai taba basa amsa ba baya taba fashin duba sakonninta wanda take yi dare da rana da kuma safiya da maraice ya janye wasu kalil tun da ya kula da idan suna tare za su iya janyo shi cikin shaidanancinsu na 'yan matan nasu yanzu su ta fi karfi da wani abokinsa da ya yi jawad nasir su ta da karfi ne da suka fahimci unguwarsu daya jawad din bai fi sa'an imam ba duk iya sa baya kula 'yan mata yana nuna imam kulawa matuƙa ta yadda yana iya tashin dan aike don kawo imam kala kalar abinci shi ma yana iya zuwa wajen shi ya wani wannan. wannan ya sa ya saki jiki da shi sosai wani dare imam har ya soma bacci ya ji kiran wayar jawad cikin wata irin kasalalliyar murya ya daga yana cewa sun je asibiti ba zai iya tuka motarsa ba imam ya duba agogon ba wani dare ne sosai ba karfe sha ɗaya da minti biyar ya sauri ya fita zuwa gidan su jawad yana shiga ya ganshi yana kwance akan kujera daga shi sai singlet kwance akan kujera da alama jikin ba kamar yadda ya zata ba imam ya dube shi ka tashi mana ka shirya mu je sauri jawad ya miƙe zaune yana mu idanuwa ya ce na sha wani magani ne na ji dama dama shi yasa nake ganin kawai mu baro gobe imam ya ce kenan ba matsala bari na koma jawar ya ce haba haka zaka bar ni ka kwana mana saboda dare imam ya ce sai dai mu je asibitin yanzu jawadi ya mika masa wani lemo ya sha wannan yayi daɗi sosai bari na shiga ciki na shirya mu je din imam ya karba ya soma sha yana kallon fim din da ake yi ya ja tsaki ya dauki remote cikin zuciyarsa yana cewa ashe jawad ma na kallon irin waɗannan fina-finan batsan shi dai ya daina daga lokacin da ya san haramcin su musamman wannan da suke neman junansu kamar dabbobi wani irin yanayi ya ji yana bijiro masa hankalinsa ya gama tashi lokacin da ya ji jawadi ya kamo hannunsa yana cewa ka waye mana ka zamo a cikin bai karasa jinsa ba ya hankaɗe shi cikin tashin hankali yana zaginsa ya ɗauki mukullin motarsa cikin tsananin mamaki da damuwa bai taɓa tunanin haka jawadi yake ba jikinsa sai rawa yake yi da ƙyar ya iya kawo kansa gida a room ɗinsa ya kwanta cikin wani irin matsanancin hali ciwon ciki kuwa kamar ransa zai fita kafin gari ya waye hankalinsa ya bar jikinsa yana nan kwance kamar gawa cikin ikon Allah Ahmad na gida tun da ya ji fitarsa a cikin dare da kuma dawowarsa gashi bai fito sallar asuba ba ya saka akwai wani abu a ransa don haka da sanyin safiya ya tashi saboda shi ma yana shirin komawa Abuja dan jirginsa zai tashi da misalin karfe tara da shigarsa ya tarar shi a kwance da kyar yake iya buɗe idanunsa ya yi salati ya ɗora hannu aka me ya same ka haka imam bai iya bashi amsa ba shi ma yayi maza ya juyo dan ɗauko mota suna hanyar asibiti ya yi wa kaninsa Faruk waya dan ya zo ya same su wani private ya kai shi mafi kusa da su ba tare da bata lokaci ba suka amshe shi suka bashi kwanciya amma likitan ya kwantar masa da hankali akan cewar karamar matsala ce abin da ya sanar da mahaifi imam ma kenan saboda saurin da yake yi kaninsa na zuwa ya bar shi da imam ya tafi dan kada ya rasa jirgi duk abin da ake ciki ya kuma sanarwa Alhaji Abdallah E Malik Faruk ya shigo cikin ɗakin ya hangi imam a kwance cike da tausayawa ya ce sannu ko ya jikin naka ya amsa da sauki a tare suka shaida juna dama kai ne imam ya faɗa ni ma abin da zan tambaya kenan Ahmad yana yawan sanar da ni akwai kaninsa a makarantar mu. Ni ma ya sha gaya mun kai bai samu lokaci ba da tuni ya haɗa mu. Ya jikin da sauki ko? Imam ya yi murmushi aboki na na samu lafiya. Kada ka damu yanzu akwai wani abu da kake bukata ne? Imam ya dan daga kai sannan ya ja ajiya zuciya tabbas sauki ya samu. Sai dai har lokacin ya kasa samun nutsuwa da yake bukata. Ya sauke idanunsa haɗe da gyara kwanciya. Ban jin cin komai abokina. Ya faɗa tare da limshi idanuwan shi ba jimawa ba ce awon gaba da shi. Faruk yana zaune yana dube dube a wajensa can ya dinga jin wayar imam na kara gudun kada karar ta tashe shi ya samu bacci ya daga wayar da sauri mace ce ya ji ta ce hello yau ban ganka ba ina fatan kafin ta kara sa faruk ya katse ta da cewa ba shi bane yanzu haka yana makwance asibiti ba shi da lafiya salma gabanta ne ya yi wata irin faduwa nan da nan muryarta ta yi rauni tana shirin yin kuka imam fa nake magana shi din fa yana kwance a asibiti ta dafa kai yanzu yana wani asibitin kuma da wa nake magana faruk ya bata dukkanin amsoshinta sam ta manta me take yi tana cikin tsananin rudani ta fara har hada littattafanta ta miƙe laila da ke kusa da ita da tana binta da kallo ganin ta rata ya jaka ta miƙe yasa ta cewa a'a salma ya dai zaki fita kina ganin malam ya shigo sai lokacin ta iya duba laila ta kuma gane malam din ya shigo ina da damuwa laila ta yi saurin ficewa da sauri ta shiga motar ta ta ɗauki hanya tafiya take yi cikin motar hawaye hawaye na zubowa daga idananta damuwa akan ciwon imam ya tsaye mata a rai haɗe da azabtuwa da rashin kulawar da take samu a gunshi ga wani masifar sansa da ke daɗa shigarta ga fargabar karɓar da zai yi mata a matsayin ranar ziyarta ta kenan ta farko a gare shi yadda zuciyarta ke azabtuwa da son sa ba ta tunanin fasa zuwa inda yake da kuma inda zai yi mata tana shigowa cikin ginin fargabar na daɗa nunkuwa komai ya tsananta a gare ta har hawaye suka so mazariya a kumatinta in har kwatancen da take bi daidai ne to dab take da isa asibitin take ta fara tunanin rashin dacewar shigo masa ba tare da ɗan riko wani abu a hannunta ba nan da nan ta juya da baya ta tsaya a daidai mirage restaurant shawarma ta siyo masa da kifi gashashe ta yarda da daɗin abincin gurin bata san ko ya ci ko zai yaba ba tana karasuwa daidai asibitin ta ɗaga kai jiddat memorial hospital ta sauke ajiyar zuciya bayan ta fakin a gurin da ake aje motoci har ta buɗe motar sai kuma ta zauna ta ɗauko turare ta fesa a jikin ta sannan ta fita daga motar gabanta ne ya ci gaba da faduwa ta kwankwasa kofar ɗakin abokin nasa ne ya tashi ya buɗe mata yana buɗewa suka haɗa ido da imam da yake zaune a gefen gado kamar yadda take binsa da kallo haka shi ma yake binta da kallo tamkar ba mara lafiya ba yan rama da ya yi ma sai ta ga ta kara masa kyau yana sanye da bakin jeans bulushet dinsa mai dogon hannu da bakar safa a kafarsa ba ta yi mamakin kallon da yake binta da shi ba domin ta san ɗabi'arsa ce yawan kallo sai tsabar muskilanci cikin sanyin murya ta ce da shi ya jikin naka salma ta haɗa komai da ba namijin da ba zai iya ɗora furinsa a kanta ba a yau ta ƙara masa kyan da bai taɓa ta da shi ba zuciyarsa ta soma raya masa wani abu a kanta take saurin ɗauke idanuwansa sa'ad da suke kanta ya janyo fulo ya dora kansa a kai na ji sauki ke ma yau baki je school bane na je amma na shiga na fito na kira wayar ka ne aka ce baka da lafiya shi yasa na kasa zama na fito ya juyo yi mata wani kallon mamaki sannan ya dauke kansa lalle kina da aiki nan da nan idanuwanta suka kawo kwalla bata yi mamakin da jin furucin imam ba sai dai tana tausayawa kanta ne ta miƙe tsaye baka yi ƙarya ba imam ni kaina na san zuciyata bata yi min adalci ba da ta sa wa kanta soyayyar wanda bai santa duk abin da zaka faɗa mun ba zan ga laifin ka ba na gode imam Allah ya baka lafiya ta share hawayen da tafukan hannuwanta ta juya da nufan tafiya ta ji ya rike hannuwanta ta tsaya cak cike da mamaki zaki aure ni muryarsa ta tabbatar mata da cewa shine da wai abun mamaki da sauri ta juyo farin cikin ta ya kasa boyuwa ba ta san lokacin da ta rungume shi ba zuciyarsa ya ji tana wani irin bugu nan da nan ya janye daga gare ta kamar ba ita ce take kwararar da hawaye ba yanzu sai gashi tana dariya ta zauna a gefensa imam kai ne kuwa suka yi wa juna kallon tsakiyar ido ya ɗauke kai ni ne salma kina mamaki ne to idan ma mamaki na kike yi ki daina domin babu wani namijin da zai kalle ki bai ji ki a cikin ransa ba bari wanda kika furta wa kalmar so amma ki fara bani amsar tambayata ta rike duka hannayensa biyu imam mafarki na kenan tunani na kenan a ko da yaushe ka zamo uban 'ya'yana zuwa wani lokaci ya sake jefo mata tambayar duk sanda ka shirya ta bashi amsa aka turo kofa sun ɗauka abokin nasa ne tunda ɗazu ya fice ya bar su gaba ɗayansu ba su wani canza yadda suke ba ya shigo a hanzarce yana nan da kwarjinin nan nashi na koyaushe farin yadi ne a jikinsa da bakar hula da ra da farin gilas a idonsa ji ta yi imam ya ce da shi my dad cikin wani irin shagwababbiyar murya ya sa ta saki hannayensa daga nata ta kuma miƙe tsaye sun rungume juna da imam yana ta dudduba jikinsa me ya same ka boy tun daren jiya na shigo garin nan a saboda dare ya ya sa ban shigo wajen ka ba sai yau imam ya daɗa narke murya dadi ba dan makotana ba dagawa ta zaka gani ciwon ciki ne yake sanya ga bayana ya shafa kan imam yana girgiza kai a'a imam ba za ka mutu yanzu ba fa bari na je na ga doctors din na ji me yasa ka wannan ciwon ciki haka sannan ya dubi salma da ke tsaye har lokacin ita kuma ta soma gaishe shi yi amsa da lafiya a takaice sannan ya ce ya kike a tsaye haka ku yi zaman ku bari na je na ga doctor yana fita salma ta zauna tana dariya Ka ga yanda kake yi a gaban dadi kamar wani baby amma ni yanzu nan ka gama yi min magana wai aure aure waye zai maka auren yanzu dadi ni zan yi da kaina an an faɗa miki ni rago ne da zan jira sai an yi mini tana dariya ta ce gaskiya ne ni na san mijina ba rago ba ne. amma dai ka bari mu gama karatu ko mu samu abin da za mu kula da yaranmu ya dan yi murmushi cikin zuciyarsa yana nazarin yayi wauta da yi saurin fito mata da bukatarsa zai lallaba ta ya biye ta a sannu tunda tana son sa ya san komai zai iya zuwar masa da sauki dadi a ofis ɗin dakta suna tattaunawa akan matsalar imam likita ba tare da wani ɓoye boye ba ya ce Yaronka ka nutsatse ne alhaji babu abin abin da ya fi dacewa da shi irin aure wannan ita ce kaɗai hanyar da za a magance matsalar duk sanyi ac da take a ofis din nan da nan gumi ya rufe alhaji abdalla e malik ya ce dokta yanzu kana ganin babu wani abin da za a yi banda wannan imam yaro ne fa karami yanzu ne fa ya so mu karatu inda akwai wani abin da za a iya taimaka masa dokta kawai a yi amma wannan ba zan iya ɗauka ba imam is too young maganar sai ta so ta bawa dokta dariya sai kuma ya cika da mamaki domin ko da bai taba ganin abdalla e malik ba sai yau yana yana jin labarinsa daga suturarsa har zuwa motar da ya ga ya hau ya san cewar wannan karamin abu ne a wajensa amma yake cewa wai ba zai iya ba bai ɓoye mamakin ba ya ce alhaji wannan ai karamin abu ne a wajen ka, to amma babu wani abu da ya kamata a yi idan ba wannan ba idan kuma aka ji za a yi wani yunkurin sai dai a nakas tashi gaba daya alhaji abdalla ya share zufa ya ce no likita ba wai ina nufin ba zai iya aure gaba daya bane da har zan yi wani yunkurin da zai sa ya nakasa kawai dai ina ganin akwai sauran lokaci amma zan yi wani abu a kai ya miƙe suka yi sallama da likita ya koma ɗakin da imam yake ya same su da salmat suna hira ta miƙe za ta fita ya ce nawa ki yi zaman ki wucewa zan yanzu har lokacin da burbushin bacin rai a fuskar sa ya dafa kafaɗarsa ya ce ka kula sosai imam zan dawo da yamma kafin na bar garin nan ya zaro rafar dubu ɗaya ɗaya ya ajiye gashi saboda buƙatar gaggawa ko sannan ya miƙa wa salma dubu hamsin da farko ta ƙi karɓa amma da ta ga yayi mata tsawa sai ta karɓa ya ce menene aini na baki babanki ne fa ni ta karɓa tana gobe godiya sannan ya ce ki kula min da imam kin ji ko har sai da ya sauka ƙasa sannan ne ya ga abokin imam ɗin ya raka shi har bakin mota sannan ya bashi dubu goma jikin imam ya yi sanyi sosai ganin yadda fuskar dadi ta nuna damuwa tabbas likita ya faɗa masa wani abin da ya taɓa zuciyarsa a kansa duk sai ya ji hankalinsa ya tashi yana tsoron irin ciwon da ya same shi ya so man gyangyaɗin karya yadda salma za ta tafi ta bar shi ya yi tunaninsa a tsanake yadda ta ga yin mata so mai kuma alamun shi ya nuna bacci yake so ya yi sosai don haka aka ta mike zuciyarta cike da farin ciki tana tafiya a cikin mota tamkar mai tafiya a gajimare je take tamkar babu wanda ya kai ta farin ciki a yau murmushi ne kawai akan fuskar ta musamman idan ta tuna kalaman imam na cewa zaki aure ni auren nake so na yi sai ta yi dariya har da buga stiyari ashe haka imam yake da wauta duk yadda ake cewa tana da wauta sai ta ga yau imam ya fita a yau ƙuruciyarsa tsantsa take hange ta dinga tunanin anya ma kuwa shekarunta ba za su zarta na imam ba in ma kuwa ba za su zarta mata ba to sai dai in su kasance sa'annin juna wautarsa shagwabarsa komai yayi mata wani irin sabon san shi ta dinga ji yana shigarta a hankali ta gangara gefen titi ta ɗauki wayarta ta soma rubuta masa test kamar haka zuciyata a koyaushe tana tare da kai imam sannan ta yi murmushi ta tura masa ta ci gaba da tafiya zuwa gida yana jin shigowar test ɗin wayarsa ya kai hannu ya ɗauki wayar ya duba yana murmushi ya sumbaci wayar abokinsa da ke cin shawarma ya dube shi ashe ba barci kake ba shi ma ya murmushi ya miƙe ya zauna ba wani bacci da nake abokina na gaji da magana ne faruk yana dariya ya ce ita din ce ka gaji da magana da ita amma yanzu da ta ta yi maka test ai gashi da har kisin ɗin wayar kai imam ya yi dariya kamar ba mara lafiya ba ita din ce dai bros ka san wani abu ne fa tsoron mata nake ji faruk ya yi dariya habawa ne su karka bani kunya mana ai sai dai su su ji tsoronka. daga nan suka shiga hirar halayyar mata na yaudara da sa duniya a gaba dakta ya shigo ya dudduba duk an yi wa imam abin da ya kamata ya ce yanzu dai babu wata matsala ko damuwa ko ya ce eh dakta amma dan Allah ina son ka faɗa min me ka bincika ka gano ya haddasa min wannan ciwon kuma wani irin ciwo ne ya dame ni ka yi min bayani kamar yadda ka yi wa dadi dan duk abin da ya same ni ni ya sama na ga rashin nutsuwa a fuskar dadi ni kaina na san abu ne mai tada hankali ya same ni tunda na ga yanayin damuwa lokacin da ya dawo daga gurinka sai ya ga fuskar dokta ta washe zuwa murmushi sosai san ba wani abu bane na tada hankali ko kaɗan nan da na ya so mai masa bayani kamar yadda ya yi wa dadi ya sauke ajiyar zuciya ya gamsu sosai domin ya san kan shi komai ya san matsalar da take damunsa bai kuma yi masa mamakin tada hankalin dadi akan wannan batu ba saboda ya san halinsa soyayya da dadi yake nuna masa in har zai iya zama sillar maganin ciwarsa ko kuma zai saka masa ido ne ya faɗa albasha ko ya saka aka ido ciwo ya ci gaba da addabarsa ya cusa kansa sosai a cikin fulo yana sharar hawaye in dai ba irin wannan gata ne baya tsammanin samu daga iyaye domin ba dadi ba ko momi ba za ta taba bada goyon baya akan shawarar da likita ya bayar ba shi kuma ya yi alkawarin ba zai yi zina ba ko kuma wani abu da ya dangance ta na alfasha zai iya iyawarsa ya ga ya kauce wa dukkan wani abin ki ko da dadi ya zo ya same shi yanda ba shi da walwala haka shi ma ba shi da ita haka suka rabu kowa da abin da yake damunsa ya da tura masa kuɗi kuɗi a account ɗinsa waɗanda yawan su ya bashi mamaki amma ko kaɗan bai ji farin ciki ba zuwa wayewar gari ya ji sauƙi sosai likita ya sallame shi. masu sauraro duka-duka kuma nan za mu tsaya da karanto muku wannan ƙayataccen littafi kuma zazzafa mai suna bakon al'amari na hadiza adamu shetu mrs nuhu na marwa sai kuma allah ya sake sada mu zuwa gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin sunana Nabila Aliyu Tudun Wada ga masu tambaya, sharhi ko kuma ƙarin haske sai ku ajiye takaitaccen saƙo wato comment ta wannan shafin.